الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkan yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah jalla wa'ala wanda cikin hikimarsa da kaddarawarsa da gudanar da al'amuransa yadda ya so ya ga dama shine ya nufi mu haɗu da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar asabar wanda ya dace da ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga garin makka zuwa madina kuma ita ce rana ta biyu ga watan afrilun shekara ta 2022 bayan miladiyar annabi isa a wannan makaranta ta mu mai albarka inda muka saba gabatar da darasi a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka da ke cikin zamfo plaza a unguwar zamfon da take tsakiyar birnin abuja muna roƙon allah ta'ala ya ƙara wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin ragowar garuruwan musulmi idan yan uwa su manta ba muna cikin tafsirin ayoyin suratul taha wanda a yau in Allah yadda za mu tashi faɗin ubangiji mai girma ɗaukaka wa ma a'ajalaka an qaumika ya Musa na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعزلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم ؟ أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي Allah ta'ala ce wa ma a'jalaka an qaulika ya Musa kuma da yasa kai gaggawan zuwa kabaro mutanenka a baya kai Musa qala bi annabi Musa yace hum ulai ala athari kuma din suna biye da ni a bayana wa ajiltu ilayka rabbi nayi gaggawar zuwa wajenka ne ya ubangiji da tarda dan ka yadda da ni qala sai Allah ta'ala yace da Musa fa inna qad fatanna qaumaka lallai mu mun futini ka min ba'dika bayan ka bar wajen su wa adallahum samiri kuma samiri ya batar da su faraja Musa ila qaumihi sai Musa ya dawo zuwa ga mutanansa ghabbana yana mai tsananin fushi asifan yana mai tsananin bakin ciki ya yace ya kauni ya ku mutane na alam ido kuma rabbukum wa'dan hasana shin ubangijin ku bai muku kyakkyawan alkawari ba afa qala alaikumul ahadu ko lokacin da Allah ya daukar muku na alkawarin da ya muku tsawo am arattum ko kuma kawai kun nufi an ya illa alaikum gabarun min rabbikum fushi daga wajen ku mai girma daukaka ya afka muku fa akhlaftum maw'idi shi isa kuka karya mun alƙawari na waɗannan ayoyi ubangiji mai girma daukaka yana ba mu labarin rayuwar banu isra'ila bayan halakar da fir'aunu da kuma tseratar da su daga garin misir bayan sun fito daga garin misir allah ya tseratar da su ta hanyar wannan kogi na nilu suka kama hanya ba su san ina za su nufa ba kuma allah ta'ala bai wa annabi musa alaihi salatu wasalam wahayi kan cewar ga inda za su je ba suna cikin tafiya sai suka samu wani ƙauye ne na maguzawa waɗanda suke bautar gumaka suka same su suna bauta wa gumakansu kamar yadda ayoyin da ke cikin suratul a'raf suka ba mu labari fa'ala fa'atau ala qaumin ya'qufuna ala asnamin lahum suka zo wucewa ta hanyar wani kauyen maguzawa sai suka ga mutanen garin ya'qufuna ala asnamin lahum suna kife suna bauta wa gumakansu sai suka kalli annabi Musa alaihi salatu wassalam suka ce da shi ya musa ya kai musa ija allana ilahan kama lahum aliha ya annabi musa muna so mu ma ka sanya mana allah wanda za mu ringa gani a zahiri muna bauta masa kama lahum aliha irin yadda waɗannan mutane muka gansu su ma suna da allah da suke bauta masa nan da nan annabi musa alaihi salatu wassalam ya tashi da wa'azi dan duk lokacin da shirka ta bullo a cikin mutane to ya kamata ma abota tauhidi su tashi da wa'azi a tsananta wa'azi a zafafa wa'azi sai an kashe wannan shirka din yasa zaka ga wannan ita ce hanya ta ahlus sunna duk inda muka ji wani bakon mashirki ya fito ko muka ji wani dan ganganci ya fito yana sawwala wani da cewa Allah ne to za ka ga yadda muke zafafa wa'azi mukan yi kan mai uwa da wani mu babban mu daki karami din dan wanda muke kalla ne Allah Allah ko girman sa ya wuce girman kowa na hadu la nasafu billahi law matala'in in ana maganar Allah to ba a na kowa ba a jin shayin kowa ba a kowa tara a cikin sha'anin ubangiji mai girma daukaka shi shi ba annabi Musa ayin da cikin suratul a'raf sai suka ba mu labari nan da nan wannan shirka tana kulla sai ya kudu baki yace innakum qaumun tajhaluna gaba ɗaya musu kudin goro manyan su da kananan su na birnin su da na ƙauyen su na kusa da shi da na nesa da shi yace ta qaumun tajhaluna lallai ku dinnan mutane ne jahilai kaga bai kalli cewa ai a ciki akwai waɗanda suke kasuwanci tare a ciki akwai waɗanda suke zaman waje ɗaya tare ba na wani lokacin muka yi zafi a nan wajen sai wani ya zagaya ce malam akwai kuma mutane suna ɗan tsauraran mu kada a kore su ya sun taɓa Allah ba za mu kore su ba su ta kan suna na asara ba ne bane da kun bai ko yace innakum qawmun tajhalun lallai ku mutane ne waɗanda suke jahilai inna haula'i mutabbarun ma hum fihi ku sani cewa waɗannan ba abin da suke kai halaka ne lafazin mutabbar asalinsu da kalmar tabar ne tabar kuma shine halal من الله تعالى in آية لتشكيل سورة نوح ولا يزيد الظالمين إلا تبارا تبارا إنشيني هلاكا إن هؤلاء متبر ما هم فيه Ma'anar hakan inna هؤلاء هالك ما هم فيه abinda suke kai halaka ne wa batilun ma kanu yasna'un abinda suka kasance suna aikatawa wannan sabon ubangiji mai girma da ɗaukaka ne ta ya za ku yi kwaɗayin ku saba wa ubangiji mai girma ɗaukaka to wannan ita ce asalin fitina da banu isra'ila suka fara afkukansu a ciki kuma ita ce fitinar da ta fara shiga cikin zuciyarsu to lokacin da wannan fitina ta faru bayan annabi musa alaihi salatu wassalam ya gama wa'azi ya sai ta su sun dawo kan hanya sai bishara ta biyo baya bishara shine ubangiji mai girma ɗaukaka sai ya aiko mala'ika jibril sai ya sami annabi musa alayhi salatu wasu ruwayoyi sun nuna cewa mala'ika jibril da tashi zuwa ya zo ne a siffa ta ɗan adam kuma matafiyi a haye a kan wani ingarmar doki wasu kuma ruwayoyin suka ce a'a yana kan raƙumi ne ya zo wasu kuma suka ce a'a yana kan tabuwa ne kamar za zamu ga aya ta gaba fa qabbtu qadbatan min asari rasul qadba din ishara ce da take nuna cewa abinda mala'ika jibril ya zo a kansa lallai wannan wato ainihin dabba din mace ce ba namiji ba saboda haka akan taguwa ya zo da ya zo sai cewa annabi musa alaihi salatu wassalam menene matsalar banu isra'il yace matsalar su sun samu shakka ne akan samuwar ubangiji mai girma daukaka Sau da haka suna da shakka akan samuwar Allah kisa da suka ga ana bauta wani ba Allah ba haka sai ya burge su suke tunanin su ma a samun musu abin bauta wannan yake nuna maka cewa ɗan adam da ubangiji mai girma ɗaukaka ya halicce shi ya kafa sinadarin fitararsa ne da bauta ba wani ɗan adam face sai ubangiji ta'ala ya san ya masa fitara ta bauta shi sa ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljanna sai dan su ne sai don su bauta mu to duk lokacin da ɗan adam ya rasa ilimi ya rasa shirya ya rasa haske na wahayi ya rasa saƙo na annarta da zai shiryar da shi zuwa ga Allah ɗaukakin sarki to lallai zai jajibo duk wani abin jajiba ya ɗauka shi a matsayin abin bauta wannan ba abin da yake haifar da wannan na farko in ba jahilci ba abu na biyu rashin karantarwa a cikin al'umma da wa'azi abu na uku shine rashin kusantar sako irin na annabta kisa Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir ya ku mutane ku sani cewa qad ja'akum rasuluna lalle bujimin manzon mu ya zo muku Ana fatratin min ar-rusul a lokacin da kuke cikin kamfa ta annabawa an rasa annabin da zai wa'azi a cikin al'umma a daidai irin wannan lokaci ɗin ubangiji mai girma wuka ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga su ma yanzu dole suna da bukatuwa zuwa ga wani abu na ilimi tunda jahilci ne ya kai su da cewa ya musa da allana an kama da mun aliha ya kai annabi musa kuma muna so ka sa mana wani abin bauta irin yadda waɗannan mutanen muka gansu suna da abin bauta saboda sai suka nemi abin bauta nan Musa alaihi salatu wassalam wa mala'ika Jibril jawabin cewa matsalar su shine sun samu shakka akan bautar Allah da kuma samuwar ubangiji mai girma ɗaukaka, sai ubangiji mai girma ɗaukaka sai ya sa mala'ika Jibril sai ya musu bishara ya musu bishara da manya-manyan abubuwa guda biyu abu na farko shine in dai so suke su ga Allah su ji zancen Allah su gan shi da idan su don su samu imani to Allah ya musu alkawari za su haɗu da shi nan da kwana 30 mai zuwa daga wannan babbar bishara ce a ce Allah ya maka alkawarin za ku haɗu da shi wannan babbar bishara ce sannan abu na biyu a cikin haɗuwarsu da za su yi da Allah Allah zai ba su littafi na shirya wanda littafin shiryan nan idan suka rukunkume shi suka ruke shi suka yi masa ɗaɗa da biyayya to lallai lallai ubangiji mai girma ɗauka zai tabbatar da su akan tauhidi ba za su taɓa samun zaniya irin ta shirka ba to wannan shi ne abin da ya faru mala'ika jibrilu bayan ya tafi annabi musa alaihi salatu wasallam ya gaya musu cewa akwai appointment din haduwa da allah kuma ka'idar wannan appointment din shine za a yi kwana talatin ana azumi bayan an gama wannan azumi na kwana talatin za a ebe su gaba ɗayan su kwansu da kwarkwata su su je su haɗu da ubangiji mai girma a faka to cikin kaddara wa ubangiji mai girma da kuka lokacin da aka yi azumi na kwana talatin annabi musa alayhi salatu wasalam a ranar da za a tafi ganawa da allah ya yi magana sai ji bakinsa kamar yana bashi domin ɗabi'a ce ta mai azumi cewa ka ji bakinsa yana bashi ba wai rashin burush ba ne ba ba rashin aswaki ba ne ba ba rashin tsafta ba ne ba ba rashin wanke baki ne yake janyo wannan ba a'a numfashin da yake tasowa ne daga cikin ciki ciki bai samu abinci ba bai samu abin sha ba don haka yakan kumbura idan ya kumbura ɗin abubuwan da ke cikin ciki na 'ya'yan hanji da sefa da hanta da timbi su kuma wannan rashin abincin da rashin gudanarwa sai sa su kune da ka yi magana sai a ji wani numfashi mara daɗi yana fitowa a cikin bakinka wannan shi ake kira da suna falo wato ainihin numfashin da yake tasowa daga cikin ciki to duk wanda yunwar azumi ce ta sa cikinsa yake bayar da wannan riƙi din yake bayar da wannan wato ainihin numfashi din ubangiji mai girma da kuka a harshen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya mana cewa wannan numfashi din kanshinsa a wajen Allah ya fi turaren albisu ƙanshinsa ƙanshinsa a wajen Allah ya fi turaren almiski kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana a cikin hadisi to da annabi Musa alaihi salatu wasallam ya ji wannan khaluq din yana taso masa sai ya tunanin cewa kada ya je gani da ubangiji mai girma da baka Allah ta'ala ya je yana doyin baki saboda haka sai ya nemi asuwaki sai ya brush ya samu brush mai kyau ya samu makilin na gani na faɗa. irin naku na masu kuɗi ya samu ya wanke bakinsa da shi ina fata mun gane wannan yana wanke bakinsa sai jibril ya zo masa da wahayin Allah aka ce ai wannan kanshin bakin ake so a ji da aka yanzu appointment an daga shi sai an cika kwana goma sai an ƙara azumin kwana goma to kaga wannan jinkiri ne aka samu to da aka samu wannan jinkirin annabi Musa ya azumin kwana goma da asbab fari ya kamata a haɗo kan mutane a tafi tare da su sai ya ga cewa a tsaya jiran mutane mutane akwai nawa in kana neman ɓata lokaci da ɓacin rai in za ka yi tafiya ka haɗa tafiya da mutane amma in kai kaɗai za ka yi tafiya za ka fita lokacin da kake so za ka je lokacin da ka ga dama amma da zarar ka ce za ka tafi da wani ko matan ka ce sosai ka ga ɓacin lokaci don wata idan za ka tafi da ita unguwa karfe bakwai to ya mata karfe biyar na asuba za a fita to shi ne in kunci sa'a za ku fita takwas na safe a hakan ma sai ta shigo mota ta zauna ka ta da ki ka sa giya za ta ce a'a dan jira abban halifa wallahi na manta waya ta a sai ya aka kika manta ta ce ai sauri nake yi sai duk azazzale ne gaggawa ka ce ta sa na manta to haka wani dan adam Allah ya shi da lawan jiki za ku yi alƙawari da shi za ku samu karfe takwas amma sai takwas ɗin ka buga masa waya zai ce maka da Allah ya haƙuri yanzu zan shiga wanka in baka yi wasa ba sai ku kai goma to nan musa sai ji tsoron irin wannan tun da tafiya ce ta gaba daya ya ji tsoron in aka ce za a tsaya jira to wani zai bata lokaci bata lokaci kuma dangerous ne bature ya ce delay is dangerous ko ba haka ba delay dangerous ne a iya samun matsala musamman yana ganin da ya kwaɗaitu ya ga Allah a cikin kwana talatin ɗin aka samu matsala to jin tsoron kada wata matsala ta ƙara faruwa sai annabi Musa ya yanka kawai sai ya gaba ya ce ku biyo bayana ya ce haruna eh in sun gaba tattarowa da mai nawar jiki da tsoho da yaro da waye an gama shirya ku sai ku same ni ni dai tsari tafi to wannan yake nuna maka a cikin harkar Allah gudun ya da kafar wani ake yi kar ka tsaya da wani cikin da wani cikin neman yardar Allah cikin kowace ibada kada ka tsaya yasa kake mamakin mutanen da suke gurf in za su tafi aikin haji ko umara wai su yi suna manna tare saboda haka in an tashi za a tafi harami wani yana nan yana jira sai an tafi sai an gama haduwa sannan za a tafi wani. in ka tafi ma ya ringa ganin kamar ka bata masa rai yana cewa yanzu sai da fa ka jira ne wallahi in kana so ka more wa ibada tafi kai kadai kanka ya tsaka tafi aikin haji ko umara da wani in dai ba mahaifiyar ka bai ma dan ka taimaka masa nan ma nurun ala nur ne ina fata mun gane wannan amma wani sai ni a ra'ayina ko da mata ba na son tafi aikin haji ko umara ki tafi in tafi god board ni kuma na bi international in an so mun hada bakin harami a ranar tauridi ma gaisa daga nan a wuce amma ba haka ba sai ta taba ta maka lokaci da shi sa annabi Musa jin tsoron wannan bacin lokacin sai nan da nan ya yanka yayi gaba sai ya ce su biyo bayansa to shi sa yana zuwa fadar Allah abinda Allah ya fara tambayar sa shine wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa me yasa kai gaggawa ka baro mutanenka a baya ka taho kai kadai ya kai musa qala shi annabi musa ya bada amsa yana mai bada uzuri yace hum ula'i ala asari su ma din na baro su suna biye da ni ai ala asari qadamayya suna nan za su biyo sauna suna tafe suna kusa sun kusa karasowa wa ajiltu ilayka rabbi litarda ni kuma na yi gaggawar zuwa wajenka ne ya Allah litarza domin ka yadda da ni lokacin da ake neman yardar Allah to lokacin ba a jiran wani gudun ya da kafar wani ake yi saboda haka shine ma'anar wa ajiltu ilayka rabbi litarda wato nayi gaggawar zuwa wajenka ne ya Allah domin in samu yardarka a nan wajen annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce hum ula'i ala asari su din suna tafi a bayana lafazin asari din nan wannan ita ce a jamhur suka karanta shi da asari da yi wa fata hamza din fataha da kuma daure sa'un din akwai kuma qira'ar wato ainihin ruwai wanda ya rawaita daga yaqub al-hadrami ita kuma qira'ar ta karanta hum ula'i ala isri mana sun biyo bayana da asari da isri da abu guda ɗaya ne shine biyo bayan dan adam ai asaru kadamayya shi sa za mu ga cikin hadisin muslim hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ana al-hashim manala ya faɗi sunayensa yace ana Muhammadu wa ana Ahmadu wa ana al-mahi wa ana al-hashim yace sunaye na suna da yawa in ka ga dama ka kira ni da suna muhammad in ka kira ma ka kira ni da suna ahmad in ka kira ma ka kira ni da suna mahi in ka ga dama ka kira ni da suna al-hashiru sai mazala ya fassara ma'anar hasha ya ce ai allazi yuhsharu ilayhi an-nas yawm al hmm. ko kuma allazi yuhsharu ilayhi qadaman allazi yuhsharu an ila qadami yawm al ni ne waɗanda mutane za su tashi su biyo bayana a yinin gobe alkiyama? duk wata halitta da ka sani in Allah ya tashi alkiyama a bayan manzon Allah take shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ana awwalu man tashaqqa anhu al-ardu yawm al-qiyamah ni ne farkon mutumin da ƙasa za ta tsage in fito daga cin ƙabarina na a yi rungu ba alkiyama saboda kaga idan annabi ya fito daga ƙabarinsa shi ne na farko kaga duk wanda zai biyo mai yi ba bayan sa ya biyo shi sa yace wa anal hashir wa ai allazi yuhsharu nasu ala qadami ai ala isri ni ne wanda mutane za su tashi su biyo bayana a yinin gobe alkiyama sallallahu alaihi wa sallama ya habibana yace wa ajiltu ilayka rabbi litarda na yi gaggawar zuwa wajen ka ne domin neman yardar Allah wannan yake nuna maka cewa duk wani aiki da zai janyo maka yardar Allah to ana buƙatar kai gaggawar aikata shi sallah kai gaggawar yin ta azumi ka nace masa ibada ta zakka kai kokari ka gaggauta fitar da zakkar dukiyarka kada kai delay domin a cikin ta akwai samun yardar ubangiji mai girma ɗaukaka haka zumunci kada kai wasa da zumunci domin a cikin zumunci akwai samun yardar ubangiji mai girma ɗaukaka haka nasiha ga mutane kada kai kada kai sakaci wajen tunatar da mutane da karantar da su da musu nasiha domin a nan ma akwai wato ainihin samun yardar ubangiji mai girma ɗaukaka shi yasa ce wa ajirtu ka rabbi ba na yi gaggawar zuwa wajenka ne ya ubangiji litarza dan ka yarda da ni qala sai ubangiji ta ce da shi fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika lallai mu dinnan mun jarrabi mun mutanen ka min ba'dika bayan baka nan a wannan gaba ubangiji mai girma daukaka yana gaya wa annabi Musa alaihi salatu wassalam matsalar da ta faru bayan ya bar banu Isra'il wasu daga cikin malamai suka ce eh lallai za mu iya fahimtar cewar wannan matsala da ta faru ta biyo bayan gaggawar annabi musa ne a laifin salatu wasalam duk da annabi musa ya kare kansa yana gaggawa ne saboda yana gudun kada a canja lokacin appointment yana gaggawa ne don ya sami yardar ubangiji mai girma ɗaukaka to amma da a ce ya zauna cikin mutanensa sun taho tare wata matsala ta aƙida ta faru a take a wajen zai gyara musu irin yadda da suka fito daga kogi tare suka zo wucewa garin masu bautar gumaka da matsala ta samu ai kaga nan da nan ya tashi ya fara wa'azi yace innakum qaumun tajhalun inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu yasna'un kaga inda yana tare da su duk wata matsala in ta faru zai gyara su daga a cikin ayyuka na ibada ba komai ake magaggawa ba ayyukan da idan kayi su cikin hanzari haka Allah yake su sai kai musu gaggawa kama abubuwan da muka faɗa bayan da za a yi kace dan ka yi sallah a kan lokaci a ce ka yi gaggawa ba a yi wa sallah delay dan tana da lokacinta inna salata kanat tsarin mu'minina kitaban mawquta haka azumi ba a delay haka fitar da zakka ba a delay haka duk irin waɗannan abubuwa na alkhairi ba a musu delay amma abubuwan da ubangiji ta ala ya sa musu sharuɗa da ƙa'ida su kuma wannan ka bi su step by step duk tsawon lokacin da za ka ɗauka ba a bukatar shortcut kamar zuwa ga sallah baya halitta mutum dan ya ji kawai an tayar da sallah ya fito da kudu ya zo dan ya riski ruku'i kada liman ya dago daga ruku'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idan za ku zo wa sallah idza ataytumus salata fa'tuha bis sakina in za ku zo masalla ku zo mata cikin nutsuwa wala ta da kada ku gudu kada ka yi sassarfa kada ka ceto a guje kada ka taho da tsuri wai kana gudun kada liman ya dago daga ruku'i wai ka rasa wannan a din Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala ta sa'au kar ku zo masalla ku da wannan gaggawa din ma adraktum sallu matsalar ita ce duk gabar da kuka zo kuka samu liman yana yi to kawo kun sallata wa ma fatakum fa mu abin da ya kukuce muku ku cika menene na gaggawa shi sa Abu Bakra sai daga cikin sabon Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana ya zo ya tarar da Annabi yayi ruku'i sai ya shigo masallaci da gaggawa ya maza ya ruku'i ko samu bai jona ba ya samu wani waje a can ƙarshen masallaci ba a samun girma wannan wani daga bakin plaza nan sai ya buga ruku'i sai liman ya dago sai ya zo kuma ya jona cikin sahu to haka abu bakra ya da aka idan da sallah a annabi sallallahu alaihi wasallama ya kalle shi yace zadaka Allahu hirsan wala taqut na san abin da ya kai ka zuwa da wannan gaggadin kwaɗayin ka samu sallan limanci ne Kwaɗayin ka samu sallah ne a cikin jami'i to zadaka Allahu hirsan Allah ta'ala ya kara maka kwaɗayin san addini kaga a inda ake buƙatar gaggawa kada kai amma inda ba abinda ake buƙatar gaggawa kai zadaka Allahu hirfan duk wani aikin alkhairi kai gaggawa a cikin sa kai kwaɗayin sa wannan Allah ya kara maka amma wala ta'ud irin wannan aiki da kai ka zo har ma ba ka sahu ba ka jona ruku'i kada ka kara saboda ita sallah in za a zo mata fa a tuha bin safina ku zo mata to shi yasa shi ma annabi Musa alaihi salatu wassalam a nan wajen an nuna masa illar gaggawar da yi da a ce tare suka ta mutu da ba za a samu matsala ba amma baro su da yi sai Allah ta'ala yake ba shi labari fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika lallai mun jarrabi mutanen ka min ba'dika bayan ka baro su wa adallahum sabiri sabiri ya batar da su a nan wajen sai mu kalli abubuwa guda biyu abu na farko Allah ta'ala ce fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika lallai mun jarrabi al'ummar ka min ba adika bayan baka nan a nan wajen Allah ya ce shine wanda ya fitincine su shine wanda ya afka su a cikin wannan matsala din a gaba kuma sai ce wa mu samiri samiri ne ya batar da su to ya zama hada tsakankanin waɗannan abubuwa guda biyu Allah ya ce shi ya fitintine su kuma ya ce samiri ne ya batar da su to shine malamai suka ce a nan wajen ubangiji da Allah ce fa inna qad fatanna qaumaka ya tsafta fitinar ne zuwa gare shi min babil qadari wa qada'ihi dama Allah ya kaddara sai an samu wannan matsala din tun kafin wannan lokacin tun alinuhil Mas'ud ubangiji ta'ala ya kaddara za a samu wannan matsala to tunda da matsalar makadura ce min kibalin lahi azza wajen Allah ya riga ya kaddara ta to da aka sai ubangiji ta ce fa inna tsafatan na qaumaka min ba'dika shi kuma samiri da Allah ya ce wa adallahu samiri to shi kuma samiri ya zama so sababin afkuwar matsala din ne shine wanda ya sabbaba musu wannan matsala din irin yadda Allah ya kaddara mutanen fir'auna za su bata amma sai Allah ya ce yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum nar wannan saboda shi ne dillalin da ya kawo dillancin bata din ka shi ma samiri shi ne dillalin bata anan anan wadan ne Allah ta'ala ce wa adallahum samiri samiri ya batar da su Kuwa wani ne samiri a malaman tafsiri sun yi maganganu akan wannan suna na a samiri musamman saboda ya'ul nisbiya ta zo a ƙarshen sa da Allah ta'ala ce wa adallahum samiri samiri din wasu daga cikin malamai suka ce ya'un nisbiya ce akwai ya a cikin harshen larabci ta ake kira da suna nisbiya wacce take hada alakar wane da wane kamar misali idan kai dan Kano ne a ce maka alkanawi kaga wannan ya'un ita ce nisbatun ila Kano ina fata mun gane wannan ko in kai dan Kaduna ne a ce maka alkadunawi ko in kai dan Zaria ne a kira ka da suna azzazzakawi ba azzazzaki ba don shi ya bata sunan garin isa mu kuma sai muka canja wa garin suna sai muka ce azzazzakawi daga garin zazzau ba da garin zaria ba shi dan zaria ne amma zazzau daban zaria daban waɗannan yan zaria sun san wannan ko su ma in ka ce musu dan zaria ka zage su amma idan ka ce ba zazzagi ko ka ce dan zazzau to wannan shi suka fito a saboda haka sai suka ce to wannan suna din nisbi ne nisba ce to dangane da fitar da wannan nisba din sai suka yi maganganu guda biyu wasu suka ce nisba ce zuwa ga wani kakansa wanda shi wannan kaka din ya shahara da wannan suna din har ake kiran kabilar da sunansa asalin kabila din ita ce kabilar samura wadda tana cikin ƙabilun da suka zauna a falastin tun kafin zuwan banin isra'ila wajen Sai ce daga cikin manya-manyan ƙabilun girkawa to shi iyayensa da kakanninsa 'yan wannan ƙabilar ta samu ne kuma ana kiran wannan ƙabila ɗin da sunan wannan kakan nasu samu to da suka yi hijira suka dawo garin misra to ire-irensu da danginsu don su su cutu a cikin al'umma sai suke amfani da wannan nisba ɗin shi sa kiran shi da suna samiri wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a shi samiri din nisba ce zuwa ga wani gari a cikin misra din da ake kira da suna samurra to shi dan wannan gari din wani gari ne a misra ana kiran shi da suna samurra to dan wannan garin ne shi yasa sai ake kiran shi da suna samiri wasu kuma daga cikin malamin suka ce a'a samiri din sunan sa ne ya'un din da take ciki ba ya'un nisbiya bace ba ya ce mai zaman kanta domin akwai sunayen da suke karewa da wato ainihin yawon sawa'un sunayen mutane ko kuma na abubuwan da ake amfani da su kama a cikin sunan mutane ai akwai aliyu ba da yawon ya kare ba kaga ali ake ce masa ko ba haka ba haka akwai kurusiyu aka ce kurusi haka akwai umriyu akan ce umri to haka shi ma samiriyu ne sai aka ce masa samiri me yasa ba a ce samiriyu ba irin yanda a larabci ba a ce wa aliyu suna aliyu sai dai a ce masa ali suka ce listiqal saboda larabar suna da abin da ake rasu suna sikal wato duk kalmar da take in ka faɗe ta akan harshe zaka ji ta tana da nauyi sai su gefare ta sai su ki ta kawai sai su faɗe ta da nisba kamar ka ce aliyu dan Allah da aliyu da ali wani ya fi saukin fada ali saboda aka ba za ka zama sun ce aliyu ba sai dai su ce ali in ka ji wani ya ce aliyu to lallai wannan ko dai a cikin jumla ya zo ko kuma mutumin da yake ba balarabe ba ka tafi cikin suratul a'la za ka ga wannan asalin Allah ta'ala da ya ce sabbi hisma rabbikal a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة فجعله بثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أسأل ونن جملولي لو تشكي ونن آيوي ذن سبه اسم ربك الأعلي allazi khalaqa fa sawwayu wallazi qaddara fa hadayu wallazi akhraja al mar'ayu wallazi akhraja al mar'a sanuqrika fala tansayu illa ma Allah amma dan Allah da ake a'ala da ake a'alai wanne yafi saukin fada a'ala yafi saukin fada amma dan Allah ta'ala ya ce sabbihi a'la أعلي الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعي في صد اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج mara kada ku manta nan ma yare ne irin na alqur'ani a madadin Allah yake fa adallahum as-samiri sai Allah yake fa adallahum as-samiri a wuce wajen mun fahimci wannan wa adallahum as-samiri sai samiri ya batar da su qala faraja Musa ila qaumihi gabbana asifan sai Allah ta'ala ya ce sai annabi Musa alaihi salatu ya dawo zuwa ga mutanensa gabbana yana cikin tsananin fushi akan ce babban ana nufin siga ce ta mubala'a mubalaga asalinta kalmar gababu ne akan ce fulanin gabib wanda ya fushi kenan akan ce fulanin babban ana nufin wanda yake matukar cikin fushi kamar yadda a larabci akan ce jaw'an wato ana nufin mai tsananin jin yunwa amma akan ce fulanin ja'i wane yana jin yunwa fulanun atish wane yana jin kishirwa wannan in yunwa da kishirwa ba ta karata karya ba amma duk inda kaji an ce fulanun jau'an fulanun gabban fulanun asafan fulanin sha'aban shaba'an wato wannan ya nuna abin ya kai matukar wato ainihin nisa kenan shi yasa zaka ga hatta wasu watanni ubangiji ta'ala yakan kira su da irin wannan siga din watan sha'ban mubalaga ne ta kalmar sha'abu watan ramadan mubalaga ne ta kalmar ramadu shine tsananin zafi saboda ramadan ya saba zuwa cikin zafi shi yasa sai aka kira shi da suna ramadan zaka ga zafin ramadan daban yake da wani watan da ba na ramadan ba mun gane wannan ko ba haka bane ba yanzu sanyi kuke ji ko zafi ramadan din kenan to shine ubangiji ta ala ce faraja Musa ila qaumihi qabba da asifa sai annabi Musa alaihi salatu wassalam ya dawo izuwa ga mutanansa ghabbana yana cikin tsananin bakin wato ainihin tsananin fushi asifan yana cikin tsananin bakin ciki al-asif shine al-hazan wal hab wato damuwa da bakin ciki wannan haka ayat da ke cikin suratul taha ta ambata ayat da ke cikin suratul a'raf da Allah ta'ala ya tashi ba mu labarin sai ce saboda fushin ma allunan altaura da ya zo da shi watsar da suwai wa alqal alwaha wa akhadha ra'asi ra'si ahi ya zo da allunan da Allah ya rubuta masa shiriyar al amma yana zuwa wa alqaha sai wulli da ita ya danki ya cakumi dan uwansa Haruna yana tuhumar sa ya faru to shine nan wajen ubangiji ta'ala ya nuna mana yana zuwa abin da ya fara ne wa'azi yace da su alam ya idkum rabbukum wa'dan hasana shin ubangijinku bai girma ɗaukaka bai muku alƙawari kyakkyawan alƙawari ba wannan shine alkawarin da muka faɗa a baya bayan sun zo da wancan matsalar suna sha'awar bautar gunki ubangiji ta ya musu alkawarin za su gana da Allah don su samu nutsuwa shakka ta bar jikinsu. ubangiji ta'ala ya yi musu alkawari baya ga gadi ga ubangiji ta'ala zai saukar muku da littafi wanda shi ne zai zame muku gaidar da za ku samu shiriya wacce ba za ku ƙara bata ba bayan ita kaga wannan wa'adan hasara ne to shine annabi Musa alaihi salatu wassalam alin yake musu inkari yace alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana shin ubangijinku bai girma daukaka bai muku kyakkyawan alkawari ba asa bala alaikumul ahad shin tsawon lokacin da Allah ya daukar muku na alkawarin da ya muku tsawo kwana talatin da Allah ya ce ku jira za ku gana da shi ko kwana goma da aka kara a kai ne ko kuma a gaggawar da nai na ce ku biyo baya na wannan shi ne ya muku tsawo har kuka samar da kanku da wannan matsala ta bautar gunki am arantum ayya illa alaikum ghadabun min rabbikum ko kuma a'a kuna nufin ne fushin ubangijinku mai girma daukaka wani fushi daga wajen ubangijinku mai girma daukaka ya afka mu harafin am da ya zo a nan wajen wasu daga cikin malamai sun ɗauke shi a matsayin harfo istifham wato istifhami ne inkari am arattum ko kuma kuna nufin ne an ya illa alaikum ghadabu mai rabbi wani gagarin mun fushi daga wajen ubangijin ku ya afka mu wasu kuma daga cikin malamai suka ɗauki am a nan wajen lil ibrab wato am ce wacce take ibrabiyya takadirin ta shine bal arattum an ya illa alaikum ghadabu mai rabbi kawai dai kuna so wani fushi daga wajen ubangijin ku mai girma daukaka ya hau ya kanku ne ya afka muku fa akhlaftum maw'idi shi isa kuka saba alƙawari na kuma wannan ma'anar ka dauke am da ma'ana bal ya fi dacewa da larabcin ayar domin idan ka dauke ta a matsayin harfu shakkin wa inkari wannan yake nuna mutum dan marakin ba da sun yi sha'awar bauta dan barakin ne sai a ce musu ko so kuke Allah ya fushi da ku kaga wannan gargadi ne to amma yanzu already sun bauta wa ɗan maraƙi. wanda ya bauta dan baraki kuma menene ya samu yardar Allah ko fushin Allah ya samu fushin Allah da ka shi sai malamai suka ce am anan wajen bil ibrar wato bal aradtum ay yahilla alaikum ghadab min rabbikum kawai dama da kuke so shine lallai sai fushin ubangiji ya afka muku fa akhlaftum maw'idi wannan shine dalilin da yasa kuka saba alƙawari na daga nan su kuma sai suka ce ne قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامرين فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا قالوا شي suka ce ma akhlafna maw'idaka da dai bamu saɓa wa alƙawarinka ba bi malkina bisa raɗin kanmu walakin da hummilna awzaran min zinat min zinatil qaum sai dai mu din an dora mana dafan kayan adon waɗancan mutane da aka halakar fa qadafnaha sai muka zo muka haƙa rami sai muka wulla a ciki muka ƙona. faka zalika alƙar samiri haka shi ma samiri ɗin da ya zo da wannan fitina ta bautar ɗan maraƙi shi ma ya mulla kayan dakon adansa fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu huwar sai samiri ya fitar musu da wani jikin ɗan maraƙi wanda yake kuka irin na saniya faƙalu sai aka samu wasu fitinannu a cikin su sai suka yada farfaganda suka ce haza ilahukum wannan shine ubangijin ku wa ilahu Musa kuma shine ubangijin annabi Musa fanasiya sai annabi Musa ya manta bai murna muku ba ya tafi afala rauna shin su ba sa gani Allah yarja ilayhim qawlan in sun yi wa dan marakin magana baya da musu zance wala yamliku lahum darran baya mallaka musu abun fatarwa wala nafa'an abun cutarwa wala naf'an kuma baya mallaka musu abun amfani a nan wajen ubangiji mai girma ɗaukaka yana ba mu labarin uzurin da su bani isra'ila suka bayar ga annabi musa alaihi salatu salam, bayan ya zo ya musu wannan tuhuma ɗin, ya ce da su a suka ce da shi ƙalu suka ce da shi ma mawa'i daga da sai wato ainihin bu mu alkawarin da yi mana ba bi na bisa ga raɗin kanmu a daidai wannan gabar akwai kira'o'i guda uku akwai kira'ar bimalkina wannan ita ce kira'ar jumhurin malamai kamar irin su nafi da asim da abu ja'far wato ainihin yazid ibn al-qaqa suka karanta ta da bimalkina akwai kira'a ta biyu waɗanda suka karanta ta da yi wa mimul din kisra wato ainihin ba aslafna mau'idaka bimilkina da yi wa nuna wato da yi wa nuna mimun din kisra wannan kuma ita ce kira'ar Abdullahi ibn Amir nishami da Abu Amr al-Kisai da Yaqub al-Hadrami suka ce bi milkina akwai kuma kira'a ta uku ita ce wadda karanta ta da yi wa mimun din bamba qalu ma akhlafna maw'idaka bi mulkina bi mulkina wannan ita ce kira'ar Hamza ibn Abi Zayyad da Imam kisai da Khalaf wanda ya rawaita daga Asim dukkanin waɗannan kira'o'i guda biyu abinda suke nufi ma'ana guda ɗaya domin a cikin harshen larabci akan ce malik akan ce milku akan ce mulku ina fata mun gane akan ce malik akan ce milku akan ce mulku duk ana nufin wato abinda kake da iko a kansa shi yasa da suka ce ma aslahna maw'idaka bi malkina ko bi milkina ko bi mulkina suna nufin ba bisa ga radin kanmu ba dan ba yanda zamu yi ne muka saba ka walakin na kummilna auzaran min zinatil qaum wato ainihin an dora mana auzaran min zinatil qaum wato kayan wato ainihin kayan nauyi na adan waɗancan mutane da aka halakar kibbawa a wannan gabar ita ma akwai a guda uku walakin na kummilna akwai kira a guda biyu walakin na kummilna wannan ita ce kira a jumhur Kiraar Yazid قراءة يزيد ابن القعقاع لإمام الكسائي ليعقوب da درويس أن آسم suka karanta walakin na hamalna mu muka ɗauka idan ka ce hamalna wannan alal ibna ibil ma'alum ne wato ka gina larabcin akan an san wanda ya aiki din walakin na hamalna sai dai mu mun ɗauka kira'ar jumhur kuma walakin na kummilna alal bina'i lil jahala wato mabniyun lil majhul an gina larabcin akan ba a san wanda ya dora ba sai ya zaman ko takadirin zancen ummilna ko dai annabi haruna alaihi salatu wasalam shi ce su dauki kayan ko kuma shi annabi musa kafin ya bar wajen shi ce su dauki kayan walakin na ummilna sai dai mu din an dora mana da auzaran kayan dakon min fil qawmi daga cikin kayan adam waɗancan mutanen alqawm anan wajen alif da lam din da ke cikin da ma'arifa ne. ana nufin sanannun mutanen nan da suka halaka su ne kibbawa to anan wajen abin da ya faru shine bayan ubangiji ta'ala ya halakar da banu isra'il wato ya halakar da kibbawa ya tsirtar da banu isra'il to waɗancan kibbawa da suka fito a tawagar fir'auna Dan su yaƙi annabi musa da tawagarsa lokacin da ubangiji ta'ala ya halakar da su kayayyakin da suke tare da shi na kayan faɗansu da kayayyakin adonsu da sarƙoƙinsu na walawale na matansu to waɗannan abubuwa gaba ɗaya sai suka taso a saman ruwa sai aka tattare su aka fito da su a matsayin ganima to kuma kun san cewa ita ganima a al'ummar da ta wuce a baya haramun ne su ci yana daga cikin abubuwa guda biyar da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama alfarma da su shine akwai ganima wanda ba wani annabi da aka ba wannan in ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ba annabi yace uqitu khamsan lam yu'tawunna ahadan min al-anbiya an bani wasu abubuwa guda biyar wanda ba a halatta wani annabi a bayana ba sai ni daga cikin waɗannan abubuwa din manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa uhillat liyal ghanaim an halatta mai in ci ganima idan aka zo aka yi yaƙi in aka yi yaƙi tsakankanin al'ummar musulmi da waɗanda suke ba musulmi ba to sai ya zamanto cewar an samu ganima to wannan ganima ɗin wato musulmai za su raba a tsakaninsu shine ayoyin da ke cikin suratul anfal suka sauka dan su mana bayanin rabon ganima har ma Allah ya ware aya guda kan izbi guda wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa li ay zuwa karshen aya ina fata mun gane wannan to tun daga ganima a wajen su bata halarta su ci ba sai aka tattara kayan aka taho da su aka sa kowa ya dauki kayan a matsayin dako da annabi Musa ya tafi sai wato ainihin annabi Harun tunda ya san matsalar banu isra'ila da taurin kai ka samu wani je ce fanar tunda yana ganin kaya ne kawai da je ce fanar da su sai ce to a haƙa rami da aka haƙa rami sai ce kowa ya kawo nasa ya zuba a ciki to da suka kawo nasu kowa ya zuba a ciki shine a nan suke bamu labari walakin na na auzaran min zikin zabi kauni fa qadhnaha sai muka haruna ya haƙa rami ya haɗa wuta a ciki sai muka zo kuma muka zuba duk kayan a cikin wuta aka ce a kona saboda haka waka zalika alƙas samiri haka shi ma samiri ya wulla nasa to a wannan gaba din a baya in ba kuma ba a mabudin karatun mu na yau mun ce mala'ika jibril ya zo ya sami annabi musa alaihi salatu wasalam akan taguwa to shi samiri lokacin da mala'ika jibril ya zo suna ganawa da annabi musa alaihi salatu wasalam a ransa ya ji cewa wannan ba mutum bane ba domin ya za a yi mutanen da muka baro a baya in halakar da su nan gaba kuma mun san kowa ba har ina annabi musa yake da wani aboki da ya taso su zo su gane daga lallai wannan mutumin da ya zo wani mutum ne na musamman kuma mala'ika ne daga sai sabiri ya ringa sawo wannan bako ido duk wani motsinsa yana gani da ya tashi tafiya ya hau taguwarsa sai ya fahimci duk inda taguwar nan ta taka ƙasar wajen tana motsi saboda haka sai nan da nan sai ya danki wannan ƙasa ɗin sai ya ɗaure ya ce wannan za ta yi min amfani wannan wata balala ce karama ce saboda haka za ta yi min amfani sai ya ɗauka sai ya ɗaure ya aji shi sa su ma suke mamaki shi ma su ga wani abu da ya na dabo ba wa kazalika alƙas samiri shi ma samiri ya wulla kayansa to da ya tashi zuba kayan da ya ɗauko na dako sai ya ɗauki wannan ƙasa ɗin sai ta a ciki da ya wulla da ya zuba ta ita ma a cikin wannan kayan gwalagwale da ake ƙonawa. sai zo gefe ɗaya sai ya samu harun sai ce masa ina da wata buƙata a matsayinka na annabin Allah in ka roƙi Allah Allah yana amsa buƙata. da ka ina so ka roƙar mun ubangiji bai girma ɗaukaka ya amsa min wannan buƙatar ta kuma ni na san alkhairi to annabi mu yanzu misali muna karatu a nan wajen wani yazo ya ce yana da bukata a wajen Allah mu roƙan masa Allah za mu yi masa kuma za mu yi masa Allah ya mu roƙar masa ba tsari ba ba boka ba ya yadda cewa Allah ne mai yi ya kafircewa boka ya kafircewa dan duba ya kafircewa matsafa ya tsaya a wajen Allah kadai dan me yasa mu mun ga abokin tafiya zuwa ga Allah ba za mu kama hannunsa ba mu wane ita ce aqidar mu amma inda zuwa yayi yace mana mu haɗa shi da wani wanda zai masa kulumboto ko ya masa wane ne a nan wajen za mu shi za mu zare shirkar da ke cikin zuciyarsa mai masa girka ta tauhidi ina fata mun gane wannan saboda haka shi ma sai shi ai masa addu'a saboda haka sai annabi harun alaihi salatu wassalam ya daga hannu ya roki Allah yace amsawa wato ainihin samiri bukatarsa Allah amsa masa bukatarsa shi kuma Allah ubangijin hikima ne Allah ta'ala hakim ne yana da hikima za ka iya roƙonsa abin alkhairi ya baka za kuma ka iya bin hanya ta saɓon ubangiji mai girma ɗaukaka ya baka abin da kake buƙata a ƙarƙashin saɓon Allah nan ba wai don Allah ya yarda da abin ba sai don yi maka jarrabawa ko dan ya maka kamun ragon layya dan ya cika maka zunubin kai kama ka a ƙarshe dan maraka ya maka kyakkyawan hukunci inna zaho alimun shade ya maka danka irin tasa wanda yake mai azaba wacce take mai tsanani daga lokacin da kake saba wa Allah kake bin hanyoyi na sabon ubangiji mai girma ɗaukaka? kake ganin biyan bukata kake ganin nasara kake ganin ci gaba kake ganin ɗaukaka wallahi kada ka ɗauka wannan ɗaukaka ce daga wajen Allah daidai take da ɗaukaka buri shi ɗaukaka buri zai fito cikin mutane yara su biyo shi suna ta ihu suna tsalle suna masa alalo alalo ta bakaka ana sowa ana masa dariya me ake gani a jikin buri ai masa dariya mazaunansa ina fata mun gano wannan yana tsalle ne dubrarsa tana guzuwa mutane suna ihu suna masa dariya shi yana ganin kamar abu ne mun fahimci wannan to saboda haka kada ka taɓa amincewa cikin saƙon ubangiji bai girma ɗaukaka wallahi lokacin da kake bin Allah in kana ganin nasara wannan ita ce cikakkiyar nasara daga Allah kuma lokacin da kake bin Allah ka shiga cikin matsi ka shiga cikin damuwa ka shiga cikin matsaloli na rayuwa kada ka taɓa ɗauka cewa ka koma baya kada ka taba dauka cewa ka koma baya ubangiji ta'ala yana da hikima a cikin al'amuransa babu wani abu da zai samu mumini na matsin rayuwa ko na damuwar rayuwa ko na talaucin rayuwa ko na kunci a cikin rayuwa face wannan abin ya zame masa alkhairi guda biyu na farko Allah zai gafarta masa zunubansa zai yafe masa kurakuransa na biyu ubangiji ta'ala zai daga darajarsa a wajen Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa da dama daga cikin mutane a idan mutane kuna ganin su sune wulakantattu sune kaskantattu sune ba kowa ba jahilai ma suna narratin din suna cewa ai wane kaza ne wane kaza ne wane kaza ne wai yau jahili shi zai narratin din mai ilimi ko zai narratin din wani malami shi yake faɗa cewa ga matsayinsa to irin waɗannan da kuke ɗauka wulaƙantattu ba su kai komai ba saboda ba su da abin da kuke da shi na rayuwa maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace waɗannan sun fi kusa da Allah fiye da ku za a zo kiyama mutumin da ka rena sai ka gashi yake da babbar daraja yake da babbar fada in ba kai wasa ba shi je cece ka za ka ka rena mutane ka tsaya ka rike dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka kada ka shagaltu da sabon Allah kada wata nasara da kake samu in kana saba wa ubangiji mai girma ɗaukaka ta shagaltar da kai ka ɗauka cewa wannan abin nasara ne a wajenka wallahi istidraji ne Allah ta'ala ce falamma da su ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun sai lokacin da kake ganin katin ba da kai cikin kankanin lokaci Allah sai karya ka ya dambara ka ya dada kai baya ya mai da kai ba kowa ba Allah ta'ala ce faqad i'dadul qawmil ladina zalamu kamar haka muke karya kashin bayan mutanen da suka zamanto azzalimai walhamdulillahi rabbil alamin Allah ta'ala ya kaskantar da kai wulakantar da kai kuma ya gode wa kanka ya ga wanda ya sai hana walhamdulillahi rabbil alamin ya gode wa kansa yace kuma godiya ta tabbata ga Allah ubangijin ta'ala to shine a nan wajen ubangiji mai girma ɗaukaka yake gaya mana abin da banu isra'ila suka ce fa kazalika alqab samiri haka shi ma samiri ya wullar da abin da ke hannunsa kuma annabi haruna ya masa addu'a kawai Allah yana tashi amsa addu'ar dan ya jarrabe su fa akhraja lahum jasadan wa idlan jasadan lahu sai Allah ta'ala ya fitar musu da wani dan baraki jika jika wato gashi abin ya wato ainihin kayan adan nan gwalagwalan nan da azurfofin nan sun narke sun zamanto kamar wani dan maraki lahu kuwar kuma gashi yana ihu yana kuka irin na ɗan maraƙi irin yadda ɗan maraƙi yake ummo haka shi ma yake wannan kukan ummo shine kuwar din saboda haka da wannan ɗan maraƙi ya fito shi samiri ya gama aikinsa faƙalu sai aka samu yan farfaganda sai suka ce haza za ilahu kuma wannan ubangijinku ne wannan ita ce fitina shi sa ba a so ka kirkiri bid'a ba a so ka kirkiri wata hanya ta saban Allah dan wallahi duk wanda ya kirkiri saban Allah ba zai iya takawa saban Allah birki ba za a zo ai abin da kai idan kana nan sai ka rena kanka sai ka yi ta kokarin ka kubutar da kanka a wajen jama'a kana nuna musu ba kai kasa ba yanzu irin shehu na da ake mayarwa Allah ake waƙoƙi ake ce musu Allah ne wani ka ce masa ma ba Allah bane ba bai yarda ba yana tawassuli da su saboda ya ɗauke su a matsayin Allah yana sa hotunansu a gidajensa a wajen sana'arsa akan abin hawansa itikadan a cikin zukatansu suna jin cewa lallai waɗannan sun cancanta su zaman Allah fitinar da suka haifar ta bid'a ita ta kai mabiyansu zuwa ga wannan kalaka din yau da zaka dawo da su ka ce kuma kuka kira mutane suka ce su yi Allah za su ta kare kansu ne za su ta kama ka ne shi yasa waɗanda ba su nutsu a cikin harkar ba za ka ga in irin wannan fasadin ya faru a cikin mutane suke ta kokari sai sun kare ai ba laifin su bane ba waɗannan ba sa cikin mu ba sa kaza ba sa kaza a yau ne da suka zurme ku ce ba sa cikin ku amma ai a jiya ba mu ce kun ce ba sa cikin ku ba sannan mu kun san mu mun san ku kar ta san kar kun san abin da kuka ringa koya mana a cikin lungu a ajiye a boye daga baya hasken shirya ya zo muka yi muku bara'a muka fito muka ce ba ma yi saboda haka ba wani wanda isa a cikin ku ya zo ya bugi kirji ya ce bana wannan ba aqidar sa bace ba wuyata in ma ba aqidar sa bace ba to illar aqidar da ya assasa ta saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta kai mutane zuwa ga wannan aqida to haka kuma zaka ga an zo abin ya ci gaba har ana rudan mutane kawai wani dan wiwi sai zo ya dirci wiwinsa ya ja uku ta masa karo ya afka diyaza ya sha fara ya sha baka ya sha manalin ya sha fakalin sai kalli sama sai ga ta masa jirwaye sai tara wawaye sai ce gashi wucin a cikin wata a ringa tasowa daga ƙauyuka iri-iri kasuwar yan bok ta buɗe a ringa tahowa ana zuwa wai gashi nan wata kuma haka kurin tana zaune cikinta ya murɗe al'ada ta ƙi fitar mata akan lokaci ta bugu ta bugu ta shiga cikin halin matsi sai ta ihu ta kururuwa sai ta ce gashi nan ya fito a sliding dodin gidanta a ringa tahowa gari gari ana zuwa wasu su ce annabi ya fito wasu su ce shehu ya fito a ringa zuwa iri iri ana ganin tabarruki ko wani dan iskan ya je samu yaro ya masa fenti da bakin fenti ya sa Allahu Muhammad ya ce matarsa ta haife shi a haka dole yana daga cikin sharrin bid'a to shi isa irin waɗannan masu ra'ayin ba yau suka fara ba su a baya faƙalu ha za hukum sai aka samu irin wannan ƴan rudani ɗin ƴan rudu ɗin kuma ka zo kai magana a kansu a ce ai ka zafi ka biya wallahi kun konewa za mu sai dai mu kuma sai ba zafi ba mu babbake dan da a taba Allah wallahi gwanda duniya ta tashi wanda a shafa fatiha duniya ta tashi a koma zuwa ga Allah a samu rahmar Allah saboda haka sai suka buɗu baki suka ce ha za hukum. ai wannan shine ubangijin to kaga an samu farfaganda kenan an samu yaɗa rudani a cikin al'umma wa ilahu musa kuma shine ubangijin musa fanasiya cikin fitar da ma'anar wannan gaba ta fanasiya akwai maganganu guda biyu da malamai suka ce magana ta farko suka ce fanasiya ya'un din tana koma ya da ke cikin fanasiya tana koma zuwa ga annabi musa ai fanasiya musa an kun bihi wa rahaba dama annabi musa yana kokarin ya fito ya gaya muku ya muku bayani ya muku wa'azi ya ce muku wannan shine Allah ku to ya manta ne sai ya tafi bai yi muku bayani ba da aka mu kuma nan yan karambani mun zo muna bayani a madadinsa Shi ne ma'anar falasiya na farko wasu kuma daga cikin malamai suka ce a falasiya din bamirin yana kuma zuwa ga shi samiri sai mu ɗauki ma'anar annisiyanu a nan wajen bi ma'ana a tarku, barin abu wato fata fataraka islamahu sai shi samiri daga wannan lokacin sai fice daga addinin musulunci sai ya bar addinin annabi Musa alaihi salatu wassalam ya koma addinin bautar gumaka sai ubangiji mai girma daukaka yace afala yarawna shin ba sa gani Allah a ilai Allah yarji'u ilaihin qaulan in suka yi masa magana baya da musu da zance mana a nan wajen wannan ayar jumla ce wacce take musta'anafa jumla ce mai zaman kanta Allah bayan ya gama bayani sai kuma ya ko wa'azi a cikin bayani din afala yarawna Allah yarji'u ilayhim qaulan ba sa ganin cewar in suka yi magana baya amsa musu wannan shine ma'auni na hankali da ya kamata su fara aunawa kafin ma dalili na addini da ilimi da yake nuna cewa abin nan ba ubangiji mai girma da suka bane ba shi yasa wanda ya roƙo wanda ya shiga cikin hali na halaka a matsayin ka ne mai wa'azi wanda kake so ka shirar da shi kada ka damu da a karan farko sai ya gamsu da nasin da zaka bashi fara kama masa dilala akaliya kafin dilala na kaliya. akwai dilala akaliya da dilala na kaliya. dilala su ne dalilai na hankali waɗanda su suke fara kai ɗan adam zuwa ga shirya kafin ma dalilai na shari'a su kai shi zuwa ga shirya shi za mu ga ƴan wuta abinda za su fara kokawa shine ba su amfani da dalili na hankali ba kafin ma dalili na shari'a wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna bi ashabis sa'ir ya kuma zama to cikin yan wuta ba ko shakka babu akwai buƙatar mi bayani akan dilala aqliya ka da dilala na tsaliya a ƙarƙashin wannan ayar lokacin ya riga ya ƙure da aka ce mu dakata a nan wajen abinda muka fara daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji ta Allah ka yafe mana Allah ta'ala ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah ka kare mu daga dukkanin fitintunin da suke faruwa a wannan ƙasa ya ubangiji ta'ala ka launata mabarnatan da suke barna a wannan ƙasa Allah ya ubangiji ta'ala ka raba tsakaninsu Allah ka gwara kawunansu Allah ka warga lasanadinsu Allah ka raunata ƙarfinsu ya ubangiji ta ala kada ka ba su nasara a kanmu ubangiji mai girma da kuka ka ba mu shugabanni na gari Allah ka karbi ibadar mu ta azumi Allah ka karbi ibadar mu ta tsayuwar dare ubangiji ta ala ka amsa mana Allah ka sanya mu cikin bayin ka da kake wa rahama kake yantawa a cikin wannan wata mai albarka wata Ramadan Allah ka sanya albarka a wannan waje namu ya ubangiji ta ala ka sanya albarka a cikin rayuwar mu Allah ka sanya albarka a cikin kasar mu ya Allah ta ala ka albarkace mu ka albarkaci iyalin mu Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa عذاب الآخرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين